Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Juma'a 23 ga watan Yuli a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam ana tuhumar wasu mutane tara da laifin gudanar da wasu aika-aika cikin Amurka a madadin kasar China. Wata gamayyar kafafen yada labaran Amurka da kungiyar fafutukar 'yancin 'yan jarida na kira ga Amurka da ta kare 'yan kasar Afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran kasashen waje daga barazanar Taliban. sannan shugabar jamus angela merkel ta kare aikin nan na shimfiɗa manyan bututun iskar gas don tura makamashi daga rasha zuwa jamus wanda hakan zai shafi tattalin arzikin ukraine a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan kabilar mume da ke karkashin masarautar kona a jihar taraba da ke najeriya sun buƙaci gwamnatin jihar ta ba su tasa masarautar To ko menene ya tado da wannan batu? Duba ne abinda ba zai kawo da ci gaba ba. Yau ga alheri ya zo aka ce bari a ware al'umma mu a gefe kada a yi musu komai kaga ba adalci. Dalilin kenan muka ce mu ba za mu kasance a masarautar kona ba. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Hukumomin lafiyar jamhuriyar Nijar sun jaddada mahimmancin al'ummar kasar su yi rigakafin coronavirus bayan da gwamnatin amurka ta ba kasar gudunmuwar rigakafin kamfanin johnson johnson guda biyu. kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a yau ma muna nan tafa da shirin manuniya da kuma nasihar juma'a amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran ana tuhumar wasu mutane tara da laifin gudanar da wasu harkoki a cikin amurka a madadin kasar china ba bisa ka'ida ba gungun mutanen ya gudanar da abin da ma'aikatar shari'ar amurka ta kira aikin sa ido takura da kuma tilastawa ga wasu mazauna amurka da nufin su koma china a matsayin wani bangare na wani shiri na china na kudurin amfani da hanyar da ta saba doka wajen mayar da wasu mutanen china gida daga ko'ina a duniya wanda ake wa lakabi da farautar dabbar fox yan barandan wasu manyan kasashen waje da ke kara kaina a amurka ba tare da yin rajista a matsayin masu kare muradun wasu kasashen waje ba ba su da hurumin sa ido a asirce kan kai koman mazauna amurka a cikin amurkar kuma za a ɗau cikakken matakin doka kan haramtacciyar aika-aikarsu a cewar jakulin kasulis mukaddashiyar alkali a kotun gundumar amurka ta gabashi da ke birnin new york a wata takardar bayani wata gamayyar kafafen yada labaran amurka da kungiyoyin fafutukar 'yancin 'yan jarida sama da 24 na kira ga gwamnatin amurka da ta taimaka ta kare 'yan kasar afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran kasashen waje waɗanda ka iya fuskantar barazana daga taliban saboda wannan dalilin. Wasiƙun da aka tura ma shugaba Joe Biden da wasu jigajigan 'yan majalisun wakilai da dattawa sun yi kira ga Amurka da ta da wani tsari na bayar da biza ma 'yan jaridar Afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran Amurka. Da dama daga cikin waɗanda suka yi aiki ma kafafen yada labaran na tsoron fuskantar ramuwar gayya daga Taliban saboda alakarsu da kafafen yada labaran Amurka a cewar wasiƙar. Tun da dadewa kasar ta Afghanistan ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya haɗari ga kafafen yada labarai. To amma barazana da kuma kasada sun karu tun bayan da aka fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Afghanistan da Taliban a watan Satumba na shekara ta 2020 da kuma bayan da sojojin Amurka suka fara janyewa. a halin da ake ciki kuma amurka ta kaddamar da hare-haren jiragen sama wajen so shida a fadin kasar ta afghanistan cikin kwanaki talatin da suka gabata a matsayin wata hoɓɓasa ta goyon bayan jami'an tsaron afghanistan da ke ƙoƙarin tsaida dannawar da taliban ke yi wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya gaya muryar amurka jiya alhamis cewa hare-haren waɗanda akasari jiragen amurka marasa matuƙa ne suka kai an auna ne kan na'urorin soji da taliban suka kwace daga sojojin afghanistan kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, rikici ya barke tsakanin kabilar Mumiye da kuma kabilar Kona. Bisa zargin rashin adalci da nuna wariya da ake yi wa 'yan kabilar ta Mumiye a ƙarƙashin masarautar Kona. Wannan na zuwa ne bayan ɗaga darajar masarautar ta Kona da gwamnatin jihar ta yi zuwa daraja ta biyu. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba ya aiko mana da ƙarin bayani daga Taraba. su dai kabilar mumuyawan da ke jihar taraban wadda suka yi taron manema labarai a karamar hukumar jalingo domin kira ga mahukunta da su shigo cikin wannan lamarin ba su yadda su kasance suna karkashin masarautar kona ba hakan ta sanya kabilun mumuya na jihar taraban suka yi taron manema labarai a karamar hukumar jalingo yadda suka shaida wa al'umma cewar ba su amince da wannan masarautar ba akasari ma dai sai dai a bar su a karkashin masarautar muri ko kuwa su ci gashin kansu da yake amsa tambayoyi wa manema labarai shugaban kungiyar mumuyawan Mr. Obed Ami na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma makasudin wannan taron? Kasudin taron mu shine rashin adalcin da gwamnatin jihar Taraba musamman masarautar kona suka yi mana mun duba ne abinda ba zai kawo da ci gaba ba. Idan muna wannan kasa muna tare da juna sannan muka hada kai aka kafa gwamnati yau ga alheri ya zo aka ce bari a ware al'umma mu a gefe kada yi musu kome kaga ba adalci. Dalilin kenan muka ce mu ba za mu kasance a masarautar kona ba. Muna masarautar muri in kuma masarautar muri ba za ta karbe mu ba za mu zaman kamu muna son gwamnatin jihar Taraba a yi mana adalci a bamu masarautar mu domin a samu zaman lafiya da ci gaba wannan kasa shi kuwa sakataren kungiya mummuyawan wato Mr Ezekiel Shotin karin haske yayi kan halin da mummuyawa suke ciki a wannan jihar shi mai girma gwamnan jihar Taraba ina so ya sani a cikin kur'un da ya sa shi ya zama gwamna mun muna da 85% ashe ganin hakan ya nuna mun ɗauki huka mun hudawa cikin mu kenan da ba zai yi mana adalci dace ba ai ya kamata ko gani kuri'un da muka ba shi gwamna Dairos kada ya isa ya kaunashe mu mun kai mishi wannan kuka ya kuma yi kwamiti kan kwamiti amma kwamitin bata haife da mai ido ba nan take na nemi zantawa da masarautar ta kona waɗanda aka kara musu girma zuwa mataki na biyu na koyi nasarar zantawa da sakataren masarautar Mr. Emmanuel Demiel Joko ya yi kira wa wannan kabila ta mummiyawa su mai da hankali domin a zamanto tsintsiya madaurin ki ɗaya a jihar Taraban. Masarautar na ta gwamnati ce ta duba ta bayar Allah ya sa an bi tarihi aka ka wannan masarautar. A duk jama'an da muna tare da su duka namu ne ba aka ce wannan ba naka ba sai wannan ba. Duk mutanen da suna wannan masarauta da kowane kabila da dabbobi duka namu ne za mu yi tafiya tare da su da haɗa kai domin a samu zaman lafiya a masarauta. Kiran da zan yi musu dai shine Komai na Allah ne sai a yi hankuri da abin tafiya tare don cin gaban kasa. A daidai lokacin da nake hada wannan rahoton na yi iya kokari domin ji ta bakin gwamnati akan wannan matsalar amma lamarin ya ci tura dama dai masarautar ta kona tana kasa a mataki na karshe shi kuwa gwamnan jihar Taraban ya kara mata girma zuwa mataki na biyu. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya. Madalla a gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. To Maryam shugabar Jamus Angela Merkel jiya Alhamis ta kare yarjejeniyar da ta cimma da Amurka don ta bari a kammala babban aikin nan na Nord Stream na shimfiɗa manyan bututun iskar gas don tura makamashi daga rasha zuwa jamus ba tare da fuskantar karin takunkumi daga amurka ba ta kira yarjejeniyar wadda aka yi sanarwar cimmawa shekaran jiya laraba tsakanin jamus da amurka mai fa'ida ga ƙasar ukraine duk da yake aikin layan bututun na Nord wanda ya ci dala biliyan goma sha ɗaya wanda kuma aka kammala kashi da takwas cikin ɗari nashi zai janyo tsallake ƙasashen Ukraine da Poland jamus da amurka sun ce sun himmantu ga dakile duk wani yunkurin rasha na amfani da sabon layan bututun a matsayin wani makamin siyasa don samun damar yin babakere kan batun samar da makamashi a turai jamus da amurka sun amince su ɗau nauyin ayyukan samar da makamashin da ba na mai ba a ukraine da poland duk da yake duka kasashen biyu sun bayyana rashin gamsuwarsu da yarjejeniyar suna masu cewa wannan aikin ba zai iya rage barazanar babakere kan damar samar da mai da rasha ke sanyi ba shugaban amurka joe biden ya caccaki gwamnatin cuba jiya alhamis saboda fatattakar masu zanga-zangar neman yanci a wannan ƙasa ta tsibiri tare da kakaba takunkumi ma shugabannin sojin cuba da na ɓangaren tsaron cikin gida waɗanda suka jagoranci kai hare-hare kan masu zanga-zangar ina mai yin allah wade da kaman da aka yi da kuma shari'ar shirme da aka yi da ke kaiwa ga jefa waɗanda suka yi ƙarfin hali suka bayyana ra'ayoyinsu zuwa kurkuku a wani yunkuri na tsoratarwa da kuma yin barazana ga mutanen cuba don su gum abinda biden ya faɗa kenan yayin da yake shelar ƙaƙaba takunkuman mutanen kasar cuba na da 'yancin faɗin albarkacin bakinsu da kuma gudanar da taro cikin lumana kamar duk sauran mutane a cewar biden ya ƙara da cewa amurka na tare da mutanen cuba masu ƙarfin hali waɗanda suka bazu kan tituna don su nuna rashin amincewarsu da shafe shekaru 62 da suka yi ƙarƙashin danniyar gwamnatin kwamnisanci. A ƙarshe bayan da suka kuhula da yadda likitoci ke goyon bayan zanga-zangar da ake yi ta nuna rashin yadda da sojojin da suka ƙwace mulki. rundunar sojin ƙasar Myanmar ta kama da dama daga cikin likitocin da ke jinyar masu fama da cutar COVID-19 ba da hannun gwamnati ba, a cewar 'yan uwansu da kuma kafafen yada labarai, yayin da bangaren lafiyar ƙasar ke faɗi tashin jinyar masu kamuwa da cutar, masu yawan da ƙasar bata taɓa gani ba. tun bayan da sojoji suka hambare zaɓaɓɓiyar gwamnati ƙarƙashin an sa su ci a watan fabrairu tashin hankali da zanga-zangar da suka biyo baya suka jefa aikin daƙile yaduwar covid-19 na myanmar cikin rudu saboda 'yan raji sun ce an kama likitoci da dama saboda muhimmiyar rawar da suke takawa a ci gaba da bujerewar da ake ma gwamnati a cikin ƙasar. Jiya Alhamis, kasar ta Myanmar ta yi rijistar sabbin kamuwa da COVID-19 sama da dubu shida bayan da ta ce mutane 286 sun mutu shekaran jiya. wanda duka adadin biyu ba a taɓa gani ba a baya ta yadda wuraren ƙona waki ke aiki wurjanja. Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Bayan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka karbi wani rukunin tallafin rigakafin COVID-19 na kamfanin Johnson Johnson guda biyu. a ƙarƙashin shirin nan na covax na samar da rigakafi a ƙasashe marasa ƙarfi ministan lafiyar jamhuriyar Nijar, dr ilyasu idi mai nasara ya jaddada mahimmancin al'ummar kasar su yi rigakafin musamman a lokacin da nau'in delta na coronavirus ke kara bazuwa a kasashe da yawa wakilin muryar amurka sulaman mana barma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton mugun launi wanda annan yana ta kashe mutane duk da bai zo nan kasanmu ba ya shigo nan afirka kenan ba mu da nisa ga wannan launin kuma shi ko wannan launi in ya shiga yau shi yau baya da magani maganin shi guda ne a zo a yi shaushawa allah ya sa gwamnatin ƙasar amurka ta ba ƙasashenmu magani shaushawa ce wadda muke jin ana hudinta ba mu sa tsammanin ma tana zawa nan ba allah ya sa ta zo johnson da johnson sai mu ce abun alfahari ne gare mu kuma abin da muke hwata mutane su hito su yi wannan shaushawa ita ɗaya ke iya sa mutane su ta cuɗanya da sunan shugaban ƙasa da sunan shugaban gwamnati muna kai godiyan mu ga duka masu kama muna na facilite covax muna kai mu ga gwamnatin america a nasa jawabin jakadan amurka a nishar eric witika ya ce c'est clair c'est une obligation humanitaire c'est clair a fili take dole ne a tashi tsaye domin wannan aiki na jin kai kuma a bayyane take wajibi ne kasashen duniya su tallafa muku a yaƙi da cutar corona a watan maris din da ya gabata ne aka kaddamar da ayyukan rigakafin corona a nan nishar bayan isowar wani tallafin allurar samfarin sinopharm na kasar china kafin daga bisani a karbi wasu alluran astrazeneca a karkashin shirin covax sai wannan wanda kasar amurka ta bayar samfarin johnson johnson dubu goma sha biyar da ɗari biyu daga cikin dubu ɗari uku da gwamnatin kasar ta yi alkawarin bayarwa rahoton ma'aikatar kiwon lafiyar Nijar ya ce daga cikin mutane 5,594 da suka kamu da cutar covid-19 daga farkon bular annobar a watan maris na 2020 kawo yau mutane 108 ne kawai ke kwance a halin yanzu wato 5,292 daga cikinsu sun warke yayin da mutane 198 suka rasu sakamakon wannan masifa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida sulaman mana barma da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. dole talauci ya zo mutum ɗaya ya zo na ya ɗabi abin da mutum miliyan goma za su su ci su sha na tsawon shekaru ashirin ya kulle shi kaɗai bai san shekarun da zai shi a duniya ba. Ɗan kasuwa kuma tsohon ɗan takarar gwamna sau uku a jihar Kaduna Honorable Sani Mamur Sha'aban ne ke wa duniya cewa rinto da rumba-rumban rike rumbun dukiyar Najeriya ne ke jefa Najeriya da mutanenta cikin talaucin da yake ta gayyara su. Sai dai kuma duk da haka gwamna Muhammad Badar Abakar na jihar Jigawa jaddadawa duniya ke cewa dole dole ma a yi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari godiya saboda ba taba zaton ma dala ba za ta dunguri naira dubu ba. Ba wanda ya tsammanin dala ba za ta kawo yanzu akan naira dubu ba ga ta kai ɗari biyar ɗin ba ba to sai mu gode wa Allah da shi baba Buhari. Tsara tseren tsatsafa tsanin tsallakawa zuwa tsaunin tserewa daga jam'iyya ɗaya zuwa ɗaya na ƙara kabirin da ga sanata sahabi ya'u na jihar Zamfarawa. Na gaya wa duniya cewa ai sabuwar jam'iyyar da suka tsallaka ma gwamna matawallan jihar da ya ba jam'iyyar PDP ne limaminta. Gwamnan zamfara a halin da ake ciki yanzu ai shine uban jam'iyya duk wani wanda yake jam'iyya apc ko yake son ya jam'iyya apc to gwamna wanda shine sa sai dai kuma shi dan majalisar gilan tare najeriya daga jihar kanawa honorable sha'aban ibrahim sharada shaidawa duniya yake cewa duk da irin gashin galla zamai da ake a jihar kano ba fa zai bar jam'iyyar apc ba inda shugaban kasa muhammadu buhari na raye matukar shugaban kasa muhammadu buhari yana jam'iyyar apc to mai fitar da ni daga jam'iyyar apc a tsammani na sai dai mutuwa waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 23 cikin jerin gwanan shirin manuniyan da ke nunawa duniya irin hanyoyin da ya kamata a bi domin samar da mafita. Mai yiwuwa kuma maganar matso mafitar amma dai game da abin da ya taso a jihar Zamfara ne ya sa wata kungiyar matasa ta arewacin Najeriya ta kira wani taro. Ina ka ji ɗaya daga cikin jagororin kungiyoyin matasan da suka kira taron Alhaji hayaji Sambo na sanarwar duniya cewa kalaman gwamna Muhammad Bello Matolan jihar Zamfara ne bai musu daɗi ba game da magar akan dattijan arewa. Mun kira wannan taro ne domin mu nuna ɓacin ranmu game da irin maganganun da matawalla ya faɗa. Ba zai dubi manyan dattawan arewa ba irin su janar Muhammadu Buhari irin su Yakubu Gawan irin su Profesa Ango da dai sauran manya-manyan 'yan arewa ya ce arewa babu dattawa mu mun san abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne kuma ya gaggawan fitowa ya roƙi al'umma gafara na bisa irin cin fuska da ya musu. Na biyu kuma faɗa da yake so ya yi da mahadi abin kunya ne kuma ya haifi mahadi kuma na biyu mahadi ya yi mai rana domin lokacin da suka fito suna neman takara mun tabbatar da irin gudunmuwar da mahaifinsa ya bayar kuma ni dan jam'iyyar apc ne bai zama dole mahadi ya bi matawalle jam'iyyar apc ba domin babanmu kuma shugaban kasa a lokacin da yake magana da 'yan majalisar dattawa ya ce duk mutumin da ya zo buhari zai iya aiki da shi ko da a wani jam'iyya kake yi zai iya aiki da kai domin shi ya san zuciyarsa mutum ne mai gaskiya da rikon amana saboda haka ɗabi'inka su ya kamata ka yi wanda wannan yaro mahadi zai tsallako daga jam'iyyar pdp ya biyo ka ba ka nuna masa karfa karfa ba kuma ka ce za ka yi amfani da 'yan majalisa don a tsige shi ko don a musguna masa dumin dumamar yanayin da ke dunduma ɗaruruwan talakawa a najeriya da ake ganin shi ke tagayyara su na ci gaba da jawo hankalin masana tattalin arziki da kuma masu hange akan abubuwan da kan kai komo domin kuwa ɗaya daga cikin 'yan kasuwan da ke ketarawa ketare kuma tsohon ɗan takarar gwamna so uku a jihar kaduna honorable sani mahmud shaban dan na zazzau ya ce darin dudumar manufar danne dukiyar 'yan ƙasa ne sanadin sun kuyar da talakawan Najeriya da suke kuka na irin yadda talauci ta gayyara su. Idan ka duba arzikin duniya gaba ɗaya ita kanta musamman aka yi taɗin wannan fannin na corona babu yadda za a yi a ce kamfuna ma'aikatu ko ina yana rufe ka ce za ka waye gari ka ce za ka ci gaba da rayuwa yadda ka saba wannan yana da wuya idan ka dawo ƙasar mu najeriya mun wayi gari allah ya mana wannan arziki na mai wanda kafin arzikin man nan muna da mu muna da sana'o'i mu a arewa kira jima da shauran wasu abubuwa da noma mun ba noma da kiwo muhimmanci muna cike cikin suturan mu sai ya kasance arzikin man nan ya zo duk sai aka yi watsi da wani sai aka zo aka rinjaya da ma to yau in ka tambaye kan menene farashin mai a duniya to in ka duba ni ina mamaki mulkin da aka yi mulki ne wanda aka yi shi wanda tanajin da aka yi ba tanaji ne abin ka zo ka gani ba Allah ya taimaki wannan bawan Allah ya zo da zuciya da kuduri na yi kai shugaba kana iya zuwa da kudiri da niyya amma ba ko ina ne hannun kai kenan ba akwai wuraren da wannan bawan Allah shugaban kasa ya mimmiƙa musu amana kuma ya saka musu hannu warwas su je su to wallahi wasu su da dama a unguwansu a garin da suke a wayo wayo ake ballantana a ce me suka yi ma kasa. To ba su taimaka a gida ba ma. Ballantana kai ballantana na waje. Kuma suna nuna da dama ba sai na kira maka sunaye ba ga sunan bila adadin. Saboda haka dole talauci ya zo. Mutum ɗaya ya zo na ya ɗabi abin da mutum miliyan goma za su su ci su sha na tsawon shekaru 20 ya kulle a akwati shi kadai bai san shekaru da zai shi a duniya ba sai dai kuma duk da sakin sakiyar sagegeduwar sumbulewar tattalin arziki a hannun talaka da kuma tagayyar da ake ganin talakawa na ciki a Najeriya wasu madafa madafin iko na ganin ya kamata a yi uzurin gaya wa duniya cewa matsalar Najeriya fa ga dajiya ce a hannun gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma haka ma gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na kokari wannan dai shine matsayi na gwamna Muhammadu Badar Abubakar na jihar Jigawa da ya ce ya kamata jaddada wa duniya magana cewa an daɗe ma ana tanan dalar za ta iya dunguro naira dubu da ba din Allah ya kawo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya makalkale ta ta ta ba. Kamar yadda na gaya ma mun zo mun gaji kasa kusan komai kawo shi ake da ake amfani da shi a kasar nan da dala ake sa a siyo shi. Sai ba da laifin Buhari ba mai ya fada a duniya ba mu da isasshiyar dalar da za mu ce a siyo kayan nan da aka saba siyo su dole dala ta tashi saboda mai neman dala biliyan uku ya shigo da kaya a wata a Najeriya ya zama na dalar da ya samu ba bata fi biliyan ɗaya ba to kaga dole dala ta tsada in dala ta tsada tun da mun dogara a kan kayan da ake kawa daga waje dole su yi tsada in sun yi tsada dole mutane su koka kuma ba mu gasha eh, wanda ya san tattalin arziki na duniya ba da zai fi da mu daga wannan abin ko ya gaya mana cewa mun yi wani abu wanda bai cancanta ba a a wannan tsarin na yanzu ba wanda ya tsammanin dala ba za ta kawo yanzu akan naira dubu ba ga ta bata kai ɗari biyar ɗin ba ma to sai mu godewa Allah da shi baba Buhari da ya jajirce ba da goyon baya a samu wannan saukin. Ba bakon abu bane duk lokacin da aka samu cin wutar cikin gida da cikikiyar cunar juna tsakanin 'ya'yan jam'iyya a siyasance. Wasu waɗanda suke ganin ƙarfinsu bai kai ba sukan zame su kara gaba don kada wutar ta cinye su. Sai dai a wannan karan an hangi ɗaya daga cikin gaggan 'yan jam'iyyar APC kuma da masokinan tare Najeriya Honorable shaban Ibrahim Sharaɗa na shaida shaidawa duniya cewa ai shi kam iya azaba yana karɓanta a jihar Kano saboda kawai wasu dalilai da ya ce sai dai duk da irin dundun durkusar da shi din da yake sha a jihar Kano fa yana nan ba zai koma wata jam'iyya ba domin shi da jam'iyyar apc dai ya iya cewa mutuka raba ma matukar shugaban kasa muhammadu buhari yana jam'iyyar apc yana shugaban kasa to me fitar da ni daga jam'iyyar apc a tsammani na sai dai mutuwa domin ni dan shugaban kasa ne shine ya fara fito da ni ya haskaka na a siyasa ta hanyar appointment da ya bani a zangon mulkin sa na farko kenan duk waɗanda suke cewa za su fita da ni a gololi ne domin daga tsohuwar jam'iyyar pdp suka taho muka haɗu da su a tsakiya jam'iyyar apc kowa ya san dan wanda aka kafa ta ta kai inda ta kai shine muhammadu buhari kana nufin kenan kila in shugaba buhari ya gama mulki a shekara 2023 abinda nake cewa idan har zan iya fita to sai in dai baya ciki amma ko yayyanka gaɓoɓi na ake saboda azaba domin tun shekara ta 2018 nake karbar azaba daga hannun gwamnati da jam'iyyar apc ta jihar kano sai dai kuma da alamu daddagiyar dagewa dan danne dukkanin damuwa cikin jam'iyyar da sha'aban ke ganin ba zai motsa ba bata samu ta kutsa cikin kunnan wasu 'yan jam'iyyar pdp a jihar zamfara da suka zame daga cikin jam'iyyar zuwa jam'iyyar apc ba har ma hangi ɗaya daga cikin yan masarjan tare na jan da jam'iyyar pdp ta makala mai mukami a matsayin mataimakin mai tsawatarwa na 'yan adawa a masarjan tare najeriya sanata sahabi ya una ɗarewa dandalin daddale bayanan dannawa zuwa jam'iyyar apc da ya yanzu dai jam'iyyar tana da limami a jihar zamwarawa a na bar jam'iyyar pdp yanzu ina jam'iyyar apc a jam'iyyar pdp kana da mukami mai girma kai ne mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye to da irin wannan mukami mun sa ka canza babban dalilin da ya sa na canza ita siyasa kin lura ai duka al'amari ne na jama'a kuma daga ƙauye ake faro siyasa ba nan abuja ake siyasa siyasa ba sannan in ka samu shugaba wanda ka fahimci cewa adalin shugaba ne kuma yana kokarin kyautata rayuwar al'umma to me zai hana kai tafiyar da ya rungumo shugaban ka shine wa gwamnan jihar zamfara a halin da ake ciki yanzu ai shine uban jam'iyya ko wani wanda yake jam'iyyar APC ko yake son jam'iyyar APC to gwamnan matawalle shine shugabansa ka tuntubi wayannan jama'an naka kafin ka canza sheka kwarai kuwa ai da na bar nan sai da na yi kusan sati guda ina jihar zamfara to duka duka kuma da wannan darin daddale dalla dallan dalilan barin jam'iyya daya zuwa wata za mu karkare shirin manuniya na wannan rana. A madadin dukkan wani suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi da yawa da kuka ji a cikin wannan shiri. Sai kuma jigo jagoran jawo muryoyi daga jihar Kanawa Mahmud Ibrahim Kwarin da kan kwaso mana muryoyi daban-daban domin kawo muku a cikin wannan shiri. Ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara da ya gabatar da wannan shirin. Yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nasiha ta gare mu yan uwa ita ce a daidai lokacin da wannan shekara ta hijirar musulunci take kokarin shuɗewa a daidai lokacin da ya kamata mu ƙara yi wa kanmu hisabi da yin lissafi da ƙididdige ayyukan alkhairin mu mu kwatanta su da ayyukanmu na kurakurai duk wanda daga cikinmu ya san da cewa kurakuransa sun yi yawa za su kai ga iya rinjayar aikin alkhairinsa to ya tuna da faɗin allah maɗaukakin sarki fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi shatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya duk wanda ayyukansa na alkhairi suka fi nauyi suka yi rinjaye wannan zai samu rayuwa mai kyau bayan mutuwa wanda kuma ayyukansa munana su suka sa mizaninsa ya rinjaya to wannan kan zai shiga cikin wuta babu wani ɗaya daga cikinmu da yake sun fadawa a wuta kar mu bari wannan rayuwa tamu abin da muka shuɗe muna aikatawa ya zamo mana abin da zai jawo mana matsala bayan mutuwa umar dan khattab allah ya kare yarda gare shi yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu ku riƙa yi wa kanku hisabi tun kafin ku a yi muku hisabi bayan mutuwa sannan ku auna ayyukan ku auna rayukan ku da ayyukan ku kafin a auna muku annabi musallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda imamu tirmidhi ya ruwaito kuma ya hasana shi alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wanda ke da wayo shine wanda yayi wa kansa hisabi kuma ya aikin da ya dace ga bayan mutuwa mu kyautata ayyukanmu ya yan uwana akan haƙƙin da ke tsakaninmu da ubangiji da kuma tsakaninmu da junanmu da wannan ne za mu yi kyakkyawan rayuwa kuma mu yi kyakkyawan ƙarshe kuma mu samu kyakkyawan sakamako. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran Ana tuhumar wasu mutane tara da laifin gudanar da wasu harkoki a cikin Amurka a madadin kasar China ba bisa ka'ida ba. gungun mutanen ya gudanar da abin da ma'aikatar shari'ar amurka ta kira aikin sa ido takura da kuma tilastawa ga wasu mazauna amurka da nufin su koma china wata gamayyar kafafen yada labaran amurka da kungiyoyin fafutukar 'yancin 'yan jarida sama da 24 na kira ga gwamnatin amurka da ta kare 'yan kasar afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran kasashen waje waɗanda ka iya fuskantar barazana daga taliban saboda wannan dalilin a halin da ake ciki kuma amurka ta kaddamar da hare-haren jiragen sama wajen so shida a kasar ta afghanistan cikin kwanaki talatin da suka gabata to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da cuba hero diodone da ya haɗa shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya